الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيق من كراتمه للتاف القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح عثيمين ألا يجكن صدراما za mu tashi a shafi na hamsin da biyar sakara ta ƙarshe daidai da mala yake bayani akan abubuwan da suke tabbatar da ɗaukakar ubangiji subhanahu wata'ala kama daga alkur'ani hadisi sannan zai shiga bayani akan hankali mana ya ce wa ammal aqal amma batun abin da ya shafi hankali faƙaddalla haƙiƙa ya yi nuni shi hankalin ala wujubi sifatil kamali lillahi ta'ala akan tilasta siffar cika ga Allah maɗaukaki duk wata siffa da ta zama ta cika ce to ubangiji subhanahu wata'ala ya kamace ta ta cancance shi ya cancance ta sannan bayan malami magana akan haka yace wa tanzihihi anin nafas. kuma wajibi ne ka tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga tawaya wal ulu sifatu kamar daukaka ku siffa ce ta cika wasubul ƙasa kuma a ce abu yayi ƙasa bai samu ɗaukakuwa ba naqas tawaya ce fa wajaba lillahi ta'ala sifatul ulu akan haka sai zama siffar ɗaukaka ta wajaba a danganta ta ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tanzihuhu an biddihi, kuma ya wajaba a tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga kishiyar ɗaukaka shine ƙasƙanta to wannan hankali da Allah ya baiwa bayi yana hukunta cewa lallai a yadda Allah maɗaukaki ne ba maƙasƙanci ba ne kaskanci ko yin ƙasa bai cancance shi ba ɗaukaka ita ce ta dace da shi wa ammal fitra mala yace kuma a yanayi da Allah ya halicci bayi a kai faqad dallat ala uluwillah ta'ala wannan ma ɗabi'ar ta yadda Allah ya halicci bayi tana nuni ko ta yi nuni akan ɗaukakar Allah maɗaukaki dilalatan baruriya nuni na ba yadda ka iya tilas dole fitriya haka aka halicce ka akan haka fama min da'in babu wani mai addu'a da zai roƙi Allah aw kha'ifin faz' ko kuma wanda yake cikin tsoro da razana ila rabbihi ta'ala zuwa ga Allah ubangijinsa madaukaki illa wajada fi qalbihi darurata littija nahwa al-ulu face sai ka ga wato arin ya samu zuciyarsa tana tilasta masa fuskantar ɓangaren ɗaukaka mai roƙo sai ga ya ɗaga hannu har yana wato anin kai shi sama sosai kamar zai karɓo abin da yake so a bashi ko kuma in ma misali a ce bebe ne kurma ne amma ya tashi ya fuskanci ɗabi'ar ana son wani abu ko za ga wato yana nuna sama ko rantsuwa zai sai dangwala ya sa a goshinsa ya nuna sama to duk waɗannan wata ɗabi'a ce da Allah ya halicci bayi a kai cewar ubangijinsu ya ɗaukaka sama da su ba za su iya cire wa kansu wannan abu ma haka aka halicce su da shi to wannan ma yana nuna cewa lallai ubangiji subhanahu wata'ala maɗaukaki ne za ka tarar da bawan la yaltafitu an zalika baya karkata daga duban sama ko daga hannun zuwa sama in yana roƙo yumnatan wala yusratan ba za ga ya ce to bari tunda addu'a zai yi miƙa hannunsa bangaren hagu ba ko zai addu'a ga ya miƙa hannunsa bangaren dama a sai daga ya daga sama saboda yana jin cewa wanda zai biya mabuƙatar ya ɗaukaka sama da shi wannan yanayin da Allah ya halicci baya a kai shi ma yana tilasta cewa lallai a danganta ubangiji ɗaukaka kada a danganta masa ƙasƙanta ko kuma yin ƙasa was'alil musallin ya ya yaqulu alwahid minhum fi sujudihi mala yace was'alil musallin tambayi kuma masu yin sallah ga Allah subhanahu wata'ala yaqulu alwahid minhum ɗayansu za ka ji yana cewa fi sujudi a cikin sujadarsa subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka aina yattajihu qulubuhum hina idh zukatansu ina suke fuskanta lokacin da suke cewa tsarki ya tabbata ga Allah mafi ɗaukaka tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka zukatan suna fuskantar ɓangaren ɗaukaka ne shine sama ba ƙasa ba wa amma ijma mala yace amma batun abin da ya shafi haduwar malamai da al'ummar musulmi faqad ajma as-sahaba mafifitan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun hadu wattabi'una hakana waɗanda suka biyo bayan su ɗaliban su almajiran su wal a'imma da sauran shugabanni da aka yi akan wannan addini na musulunci ala anna Allah ta'ala fawqa samawati sun haɗu a kan cewar Allah maɗaukaki yana saman sammansa mustawin ala arshi ya daidaita a kan al'arshinsa daidaitan da ya dace da shi ya ɗaukaka sama da al'arshinsa irin daidaito da ɗaukaka da ta dace da shi wa kalamuhum mashhur maganar su akan haka ta shahara fi zalika a game da haka nafsan wa zahira kaji sun yi bayani gundari da yake haka ko kuma abin da yake mabayyanin abin da suke faɗa qala al-auza'i malam auza'i cikin magabata yake cewa kunna wattabi'una mun kasance mu da almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutawafuna mun wato ainihin tattaru mutawa firuna muna da yawa jingin maƙil na muna cewa inna allaha ta'ala zikiruhu haƙiƙa Allah wanda ambatansa ya ɗaukaka fauƙa arshihi yana sama da al'arshinsa wa nu'minu bima ja'at bihi sunna kuma muna bayar da ba da gaskiya da abinda hadisan manzo suka zo da shi min sifati na bayanin sufofin Allah wa qad nuqila al-ijma'u ala dhalika wa wahid fiye da mutum ɗaya ya ciro wato haɗuwar magabata a kan wannan magana min ahalil ilmi daga cikin malamai wa mahal abin ne da ba zai yiwu ba an yaka fi mithli zalika khilaf a ce an samu saɓani a irin wannan abu وقد alaihi عليه هذه الأدلة العظيمة waɗannan dalilai masu girma duka sun haɗu sun tattaru sun dace da juna akan haka allati la yukhalifuha illa mukabir wanda ba mai saba musu sai wanda yake da jin kai mai girman kai wanda yake mai musu abin da yake na gaskiya sa ala qalbihi wanda aka shafe masa zuciyarsa daga fahimtar daidai wa talathu ash-shayatin shaytanu kuma suka wabce shi an fitrati daga asalin abin da Allah ya halicce shi akai na Allah ya halicci bayan suna jin cewa ya ɗaukaka sama da su Nas'arullah ta'ala salamata wal afiya muna roƙon Allah aminci da lafiya daga faɗawa irin wannan matsala to wannan shi shine da yake cewa fa'uluhullahi ta'ala bi zatihi ɗaukakuwar Allah maɗaukaki da zatinsa wa da ɗaukakuwarsa da siffofinsa min abyanil ashiya ina daga cikin mafi bayyana abubuwa fili wa azhariha mafi fitowar su sarari dalilan ta bangaren dalilai wa ahqul ashiya kuma shine mafi cancantar abubuwa wa asbatiha mafi tabbatuwar su waqi'an a fili a sarari a afke saboda haka to waɗannan abubuwa kaɗai sun isa su zama dalili da cewar ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka sama da bayinsa ɗaukakar zati da ɗaukakar sifa da ɗaukakar matsayi da ɗaukakar iko duk wata ɗaukaka da kasai kuma duk wani abu na ƙasƙanci bai cancance shi ba to da su ne dalilai da mana ya kafa bayan kafa na alƙur'ani da hadisai to kuma ya biyo da na hankali da na kuma ɗabi'a da allah ya halicci bayi da ijma'in malam to da shi da abin da ya shafi karatun mu zai shiga kuma tambihi na uku fadakarwa ta uku da insha Allah ita zamu dora nan gaba abin da muka dai Allah ba mu ladan sa wanda aka shikaro da kuskure ko su ban harshe Allah ya yi na'am eh. Eh. aina tattajibu qulubuhum hina ila ila wato zakatan masu sallah suke fuskanta a sanda suke cewa subhana rabbiyal a'la a cikin sujjadarsa da suke gashi dai sun kai goshin su ƙasa maimakon da a tsaye suke suka yi ruku'u suka tafi sujjada to amma idan sun sa goshin a ƙasa suna sujjada nan suna cewa subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji na mafi ɗaukaka ina zuciyoyinsu suke fuskanta in ana in sun sun furta ɗaukaka da harshe to zukatansu kuma ina suke zaton ɗaukakar take a yi ƙasa da inda suka sa goshinsu ko a yi sama da inda suka sa goshin to yace wannan ma ina tabbatar da cewa ubangiji maɗaukaki ne ba makaskanci ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك